يا بينا ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون wallahi da za mu jinkirta wa mashirkai abin da suka cancanta na azaba a duniya zuwa wasu ‘yan kwanaki ƙididdigaggu to da wallahi sai sun fada cikin izgilanci suna masu gaggauto da shi cewa me ya hana yi mana azabar ne har yanzu to ku saurara lalle azabar da ta dace da su tana da lokaci a wurin Allah kuma ranar da za ta zo musu ba su da wani mai kariya da zai kawar da ita gare su saboda za ta auku a kansu kuma azabar da suke gaggauto da ita cikin izgili da wasa za ta mamaye su